Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, mita 21 sai kuma kan mita 16. Sai kuma ta yanar gizo ko intanet a kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Nazir Ahmad Hausawa da saura aboka yake daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai. Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya isa China ƙasa ta uku kuma ta ƙarshe a ziyarar da yake yi a Asiya, inda ya mai da hankali akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da ake takaddama a kai. An harba wani mutum har lahira a yau Asabar bayan da ya kwace bindigar wani soja da ke gadi a filin jirgin saman Orly da ke Paris, a cewar 'yan sanda da kuma waɗanda abin ya faru akan idansu. To madalla jamhuriyar Nijar da kasar Algeria sun gudanar da taron kwanaki uku a birnin mai karkashin shugabancin Prime Minister Abdulmalik Salal na Algeria da takwaransa na jamhuriyar Nijar Brigi Rafini mai masaukin baki. Muna da bayanin yarjejeniyoyin da suka rattaba mu hannu. ma'aikata hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke borno sun yi asusu daga aljihunsu domin taimaka 'yan gudun hijira muna tafar rahoto kan wannan akwai mu tafi da filin amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duka sai bayan kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya isa China ƙasa ta uku kuma ta ƙarshe a ziyarar da yake yi a Asiya, inda mai da hankali akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da ake takaddama a kai. sakataren harkokin waje na amurka rex tillerson ya faɗa a yau asabar bayan zaman tattaunawa a beijing da takwaransa na china wang yi cewar zaman tankiya a yankin kasashen koriya ya kai wani mizani mai hatsari babban jami'in diplomasiyar na amurka ya ce ina zaton ra'ayinmu guda ne cewa tankiya ta yi tsanani yanzu a haka a yankin ƙasashen ya ci gaba da cewa za mu yi aiki tare domin ganin ko za mu iya janyo hankalin gwamnatin koriya ta arewa ta sauya alkibla ta kuma kauce daga manufar kera makaman nukiliya talasan ya shirya ganawa da shugaban kasar china xi jinping gobe lahadi bayan tattaunawa akan koriya ta arewa mai yiwuwa su mai da hankali akan harkokin kasuwanci da batun takaddamar mallakin wasu yankunan tekun kudancin china an harba wani mutum har lahira a yau asabar bayan da ya kwace bindigar wani soja da ke gadi a filin jirgin saman orly da ke paris a cewar 'yan sanda da kuma waɗanda abin ya faru a kan idansu jami'ai sun kwashe maziyarta a yayin da 'yan sanda suke bin diddigin lamarin motocin ayyukan gaggawa sun kewaye filin jirgin yayin da matafiya da suke a ruɗe suka taru a wurin ajiye motoci sannan su kuma zaratan 'yan sandan ƙasar suka yi kokarin tabbatar da tsaron filin jirgin jami'an 'yan sandan faransa sun ce mutum ɗaya ne ke da hannu a harin yayin da suka ƙareta rahotanni da suke cewa akwai mutum na biyu a wani bangaren kuma an harbi wani jami'in dan sanda da ji masa rauni a wajen duba motoci akan hanya a garin stains da ke arewa maso gabas da birnin na paris a yau asabar kamar yadda 'yan sandan suka ba da rahoto amma jami'an 'yan sandan na tarayya sun ce babu wata alama da ta hada al'amarin da ya faru a filin jirgin sama na oli da kuma harbin dan sanda a garin steins wani mutum da al'amarin ya faru a idansa ya fada wa gidan talabijin na bmf cewa sojoji sun auna wannan mutum wanda shi kuma ya auna bindigar da ya kwace akan sojojin biyu da suka tunkare shi wani shaida daban kuma ya fada wa bfm cewa sojoji uku ne mutumin ya auna da bindigar waɗanda suka yi ƙoƙarin lallashinsa da ya ajiye daga nan shaidar ya ce ya ji karar harbi sau biyu filin jirgin sama na holiday shine na biyu mafi girma bayan filin jirgin sama na charles de gaulle ana zirga-zirgar jiragen cikin gida da kuma na kasashen waje musamman ma domin zuwa cikin turai da kuma afirka labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Tsohuwar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta ce a shirye take ta shiga cikin tattaunawar da jama'a ke yi kan sauyin yanayin siyasa a Amurka tun bayan zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamba. Clinton ta faɗa jiya Juma'a a wajen taron liyafar cin abincin dare ta 19 da bikin ta bikin St. Patrick da ƙungiyar mata jinsin ƙasar Ireland a birnin Scranton da ke jihar Pennsylvania suka yi cewa kamar yawa yawan abokaina a yanzu yana zamar min wahala in kalli labarai. Amma duk da haka Clinton ta kara da cewa ban yadda da cewa za mu iya barin bambancin ra'ayin siyasa ya zama abin da zai raba kawunan mu ba. Bai kamata mu yi watsi ko mu juya ma juna baya ba saboda kawai muna da bambancin siyasa. tilas mu saurari junanmu domin mu karu da juna clinton ta ce na shirya in fito daga saƙo domin in haska fitila akan abin da yake faruwa a cikin ɗakunan girkinmu zuwa teburin cin abincinmu hakan zai ƙara mana ƙarfi da kuma baiwa kowa ƙwarin gwiwa na ci gaba da tafiyar ana yaɗa jita-jitar cewar tana tunanin tsayawa takarar magajiyar garin new york amma mataimakanta sun ce ba haka abin yake ba manyan motocin bas-bas sun fara jigilar 'yan tawaye a siriya da iyalansu a yau asabar daga wuri na ƙarshe da 'yan tawayen ke rike da shi a birnin homs da ke yankin tsakiyar ƙasar fitar na cikin yarjejeniyar da rasha ta marawa baya aka kaddamar a farkon wannan watan mayakan da iyalansu an ɗauke su zuwa garin jarablus da 'yan tawayen ke rike da shi a arewacin ƙasar dab da iyaka da turkiya jami'ai sun ce jigilar za ta ɗauki makonni ana kyautata zaton dubban fararen hula su masu bar homs ɗin domin gujewa shiga aikin soja na tilas ko kuma ɗauri a hannun jami'an tsaron siriya Ƙungiyar sa ido kan harkokin haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta ce kimanin mutane dubu goma sha biyu ne za su bar birnin na Homs ƙarƙashin wannan yarjejeniya ciki har da 'yan tawaye dubu biyu da ɗari biyar. Unguwar alwayar da ke Homs na da mazauna kimanin dubu saba'in da biyar. jami'an kula da gandun daji na amurka sun ce sanyi ya lalata rabin bishiyoyi nan masu fure na washington waɗanda ake kira cherry blossoms waɗanda ke jan hankalin maziyarta sama da miliyan guda zuwa babban birnin tarayya na amurka an sami yanayin zafi na ban mamaki da ba a saba samu ba a cikin watan fabrairu wanda ya baiwa bishiyoyin cherry din na kasar japan damar fara fure da wuri daga baya kuma sai yanayin tsananin sanyi da dusar kankara ya juyo a daidai lokacin da bishiyoyin suke fitar da furannin zai fara Gevitska babban jami'i mai kula da National Mall da kuma wuraren tarihi ya ce wannan abu ya faru ne sakamakon kai kuman yanayi a Washington cikin satuttukan nan. ya kara da cewa muna kyautata zaton za a samu kaɗan daga cikin furannin amma ba kamar yadda aka saba gani ba saboda haka ga waɗanda suka saba zuwa duk shekara za su ga bambanci ba kamar yadda suka saba gani ba amma duk da haka ga waɗanda wannan ne lokacin su na farko na ziyarar to za su sha kallo domin furannin farare da kuma masu ruwan hoda da za su gani akwai kimanin bishiyoyin ceri ɗin guda dubu 1,700 a jere a babban birnin na amurka labaran duniyar kina aka saurara. tomadala jamhuriyar Nijar da ƙasar Algeria sun gudanar taron kwanaki uku a birnin Yamai. a ƙarƙashin shugabancin prime minister birji rafini na jamhuriyar nijar mai masaukin baki da takwaran sa na ƙasar algeria abdulmalik salal inda tawagogin kasashen guda biyu suka samu damar kulle yarjejeniya a fannoni da dama wakilin ma birnin yamai sulaiman mana barma ya aiko da karin bayani hulɗa tsakanin niger da Algeria wani abu ne da tun daɗewa ƙasashen biyu suka kulla a ƙarƙashin wani tsari mai digi ta hanyar hukumar haɗin gwiwa Commission mix saboda haka jami'an su ke haɗuwa lokaci zuwa lokaci domin tantauna al'amuran da suka shafi batutuwan da ke da nasaba da zamantakewar al'ummomin su ƙara samun yarda da juna ya sa ƙasashen biyu ƙara ƙarfafa wannan hulɗa ta hanyar wasu mahimman yarjejeniyoyin da suka cimma a yayin wannan taro na mai a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Birjira Fini da takwaransa na ƙasar Algeria Abdulmalik Salal, kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba ke mana ƙarin haske. yarjejeniyar da muka samu hannu wajen guda tara ne sun shahi kulawa da yara da mata da eh, incinsu ya shahi abin da ake cema telecommunication sadarwa ya shahi hulɗa ta mm, eh, gine-gine infrastructure eh, game da equipment kuma ya shahi tsaro tunda kun san da mu da algeria muna da hulɗa ta fannin siyasa mai mahimmanci yadda muna da hulɗa taimako na tsaro mai kyau da mu da algeria a yayin wannan haɗuwa ta tsawon kwanaki uku an ware wuni guda cur domin batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu saboda haka aka bullo da wasu shawarwarin musamman abin da muka gane abin da ya shafi tattalin arziki hulɗar kasuwanci to abin bai yi nisa ba shi yasa yau muka sa yarjejeniya kun ga wanda suka fara ai chambre de commerce din Niger da Algeria suna suka fara sa hannu ga wata yarjejeniya saboda mun ce muna so wannan iyakar da ke tsakaninmu da Algeria ta zama hanya ce wadda za ta ba da damar kasuwanci ya bunƙasa tsakanin kasanmu da ƙasa algeria tunda suna da abubuwa da muke iya yi da su su ma suna da alheri da suke iya nemawa a ƙasarmu sai muka gani kasuwancin bai bunƙasa ba kenan wannan abu shi yasa muka yarjejeniyar ta shi kasuwanci yau mun tambayi algeria ma ta soke visa tsakaninmu da mu mu da su sun ce za su gani na farko 'yan kasuwanci ma za a ba su dogon visa wanda zai ba su damar su shiga su wuta. Firaministan Algeria Abdulmalik Salal ya bayyana gamsuwa da dukkan abubuwan da aka tsayar a yayin wannan ziyara wacce ya ce ta ƙara bashi tabbacin sake ɗora hulɗar Nijar da Algeria akan wata sabuwar turba. saboda haka ya umarci jami'an bangarorin biyu su ɗauki dukkan matakan zartar da shawarwarin da aka tsayar a wannan haɗuwa ta birnin yamai sanarwar ƙarshen taro ta yi nuni da cewa za a sake gudanar da wani taron hukumar ta commission mix niger algeria a birnin algiers nan gaba kaɗan ko da yake ba a bayyana wata takamaimiyar ranar soma wannan haɗuwa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To da da sulebarma ma'aikatan hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke borno sun tattara kuɗi suka yi sayi kayayyaki na agaji domin tallafawa 'yan gudun hijira a birnin maiduguri ga haruna dauda da cikakken bayani ganin irin matsanancin halin rayuwa da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar borno ma'aikatar samar da kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ake kira da who a takaice su kai karo karo cikin albashinsu don ba da tasu gudma wajen taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira musamman ma waɗanda ke cikin garin maiduguri wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan tallafi daga daga hukumomi ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu da suka cire wani abu cikin albashinsu wajen tallafa a 'yan gudun hijira wadda mafi yawan mata ne da aka kashe mazajensu kuma aka bar su tattare da marayu waɗannan ma'aikata dai sun kai wannan tallafin ne ga sansanin yan gudun hijira da ke bakwalis da kuma aka ce ana tattare da yan gudun hijira kusan dubu hudu a wannan sansani kadai da suka fito daga kananan hukumomin abadan da mobar sun je raba kayayyakin abinci da kayan kwanciya da kuma wasu kayan bukatu iri na yau da kullum ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafin ke cewa sunana kaltin maro. daga abadan local gama gashi kun samu wannan taimako da me kika samu da shankafa buhu bargo taburma ya kuke ji game da wannan taimako da kuma a ah, taimakon da mun samu wannan mun gode kamar watan ko kuma shekaran kuna a wannan kam a wannan kam shekara biyu da rabi muke shekara biyu da rabi iyalanki ba yayanki da mai gidanki suna ina suna saura suna nan da su kuma saura suna Nijar ya gana Umar daga ina kika zo daga Mabar an ba mu burko da tabarma da shinkafa buhu watan kuna nan wannan kam kuma shekaran kuna shekaran mu biyu da wata hudu tun daga Mabar din da kuka zo nan kuna cikin wannan kamun Eh. Eh, na cikin Bokolis eh, kenan ko? Eh mai gidan ki da yayan ki na suke? Mai gida na an kashe da yaya na da ni muna nan a nan guri. Ke yayan naki nawa ne? Guda kudu ne. An kashe mai gidan naki a wannan rikicin Boko Haram din ne? Eh. A can garin naku? Mm. To yanzu ya kuke yi kina kula da yayan naki suna makaranta? Suna dai kawai suna tattaba ba da wani makarantan kirki kawai dai suna yi dai kadan kadan suna tattaba. Malam Ibrahim Abdullahi dai shine shi. shugaban ma'aikatan WHO din da kuma suka mika wannan kayan tallafi ga waɗannan mabukata. Saboda mu ma'aikata muna nan cikin wannan abin muna zuwa muna ganin irin wahalhalu da jama'a suke fuskanta. Shi yasa mu ma muka ga da yake a cikin mu akwai 'yan kasar najeriya akwai wanda suka cikin waje suna nan suka ga irin abubuwa da yake faruwa suka ga ya kamata su ma su kawo nasu tallafi shi yasa muka kowa ya kawo nashi taro sisi a cikin ma'aikata daga cikin kudin albashin su suka karu ce su ma nan jama'a da suke nan su ma su kawo nasu gudunmawa domin a dan taimaka masu don ko shan wuya kowa yake yana ganin irin abubuwa da suke faruwa dalilin da yasa mu ma muka kawo namu agaji ga wannan kamar na kuka tara wajen sayan waɗannan kayayyaki ko ba su tallafi adadin kuɗi da muka muka tara ma'aikata sun tara kuɗi ya kusa da miliyan uku kayan suka da akwai buhunan shinkafa guda ɗari da akwai su bargo guda 250 da tabarmai su ma guda 250 Mala Ibrahim Abdullahi kenan shugaban ma'aikatan WHO da ke aiki a jihar Borno ya ce sun samar da wannan taimako ne sakamakon karo-karo da suka yi cikin albashinsu don taimakawa waɗannan mutanen da suka shiga wannan hali. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Tuma da lakada amince ana tare ne da sashen wasu na a Amurka yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a sake jin ansar tambaya kan mutanen nan da ake kira rat tribe ko kabilar bera da ke China. kamar yadda a wannan karan malam ali gudi-gudi kano ya yi wannan tambayar Za kuma a ji ansar tambayoyi kan yadda aka yi ƙofofin birnin Kano da kuma yadda aka zaɓi sunayen da aka sa masu a babi na ƙarshe na jerin tambayoyin da Alhaji Sa'idu Abdullahi Damaturu da wasu masu sauraron mu da dama suka yi kan tarihin ƙofofin birnin Kano da kuma ganuwa. To bari mu fara da tambayoyi kan yadda aka gina ƙofofin birnin Kano da kuma yadda aka zaɓi sunayensu a babi na ƙarshe na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi Damaturu da wasu da dama kan tarihin ganuwa da kuma ƙofofin birnin Kano. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na jami'ar Ado Bayero ta Kano wanda ya ci gaba da cewa. Lokacin da turawa suka zo sun fito da waɗansu abubuwa sababbi a Kano sun kawo ruwan famfo sai aka yi magudanar ruwan famfo a fan shekara. To saboda haka aikin da ake yi a zo a yi tankin ruwa da yake akan goron dutse. To ta yaya za a tunda duk ba da laci ba da inda za ka iya shigowa. sai aka ce to a zo a yi wata sabuwar kofa sai sarki lokacin zamanin sarki abdullahi bayar sai aka yi kofar famfo kofar famfo ita ce nan in ka je wajen kusa da BUK kusa da Bayero University wacce in kaɗi za ka ɗauki hanyar ɗorayi hmm. to wannan kofar famfo lokacin Abdullahi Bayero aka yi ta hmm. sai kuma aka zo aka ce to ai kuma an fara sha'anin karatu saboda haka sai aka ce to kuma an yi sabuwar makaranta da ake kirawa middle hmm. wacce ake kiranta rumfa kwaleji yanzu to sai aka ce to ita ma a yi kofa wadda daga cikin gari ɗalibai za su iya fita ba tare da wahala ba sai aka yi sabuwar kofa kaga an ƙara biyu kenan to sai suka cika goma sha uku to su ne tarihin su zuwa dai zamanin sarki abdullahi bayero aka gama gina kofofi suka zama goma sha uku dai baya ga dalilan tsaro nan da ka ambata da kuma wannan na baya-baya da ka ce an yi kofar famfo sakamakon samar da ruwan famfo na farko a kano to akwai wasu dalilan kuma da suka sanya aka uh, waɗannan ko kuma ayyukan da waɗannan kofofi suke babban dai abu shine tsaro idan ka duba malam mahmud za ga cewa ko gida ne yanzu zaka shiga yana rufe dole sai ka kwankwasa sai an san kuma waye shigo akwai tsaro na wannan badala ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yin ta badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman na nan tsakanin badalan zurfi ne da shi sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma mesosin da suke wajen ma masu haɗe mutane shi mesa masu haɗe mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar 'yan matan WTC da wacce take yanzu nan wajen kofar famfo din wallahi me su shi ne suke cinye za ka suna kukan 'yan akuya to a lokacin duk nan kewayen duhuwa ce ta ƙarshe baka isa ka ratsa ba ko doki bai isa ya ratsa ba to wannan tsaro kenan na biyu hikima ce ta yaki, wannan badalar da aka yi da sauransu da kusan kofofin ba na ce ma akwai mayaka kowace kofa ba mm. to idan aka ce ga abokan gaba akwai ma tattakala da suke hawa tun daga nan za su fara wa da abokan gaba su fara kai musu farmaki domin ma su hana su zuwa kofar ko za su yi kokari su falla kofar in ma kuma sun falla kofar suna fallewa to dakaru ne wanda kawai gani kashe ni ne don a yi ko turawa da suka zo ai ba kofofin sun gwada kofofi da dama su balla da wannan bindigar tasu igwa suka kasa wai irin wannan kyauran kofar nan da itatuwa ake sa ne ko da wani abu suke itatuwa ne amma wanda yake wato hikimar mutanen da inda za ka san irin hikimar su kenan waɗansu ne itatuwa ne wanda ko wuta ma ba ta iya kama su sannan kuma kullum inda za ka je gidan makama ne yanzu ga irin kofofin wanda ma aka yi zamanin masu jihadi kenan daga baya ma aka yi su wanda na da kuma sun fi su kwari na gani da kuma irin mukullin ka jibe shi na gargajiya ne wanda yake in aka rufe ba yadda za a kai ka bude saboda haka hikima ce ta tsaro ko da abun masu mafarmaki za su shigo to ba za su iya shigowa ba kamar yadda na gaya maka sanda tura suka zo sai da suka gwada kofofi uku amma suka kasa balla su sai suka zo suka samu cewa kofar ka buga ba ya mata gyara sosai ba a wannan shekarar saboda haka ta suka rusa ta shine suka shigo da mayakansu to um, yanzu wasu wurare dakta za ka ga ko makarantu ne ko asibitoci ko titi ana sa musu sunan wani misali titin nan za mu iya cewa titin tijjaniya wai waɗannan ƙofofi sunayensu ya samo tushe ne daga wasu mutane ko wasu ababe da mutanen kano suke amfani da shi ko kuma a dai wato haka dai aka samu su suna kawai suka samu kansu eh, to wannan isabillahi a dai halin yanzu bincike na bai kai ga tarihin waɗansu ba hmm. sai dai waɗansu da muka sani kamar kofar tuji da kofar tuji ake kiranta hmm. amma lokacin shi bai wanda na gaya muka yi waɗancan kofofin nan zamanin sarki na zaki hmm. sai aka bincin da sai aka ce a sawa sunansa wambai sai aka mai da kofa kofar wambai ta zama kofar wambai kamar ana zancen kofar na'isa wani dan uwan sarki ne bayan jihadi ya zo ya tsar da duk kofofi haka a rufe ta inda zai shigo kano ya ruga kofa eh, an riga rufe kofa ya ce a bude aka ce ba za a bude ba waye sai ya ce ni ne ne? dan me za a yi ce dan Na'isa kawai shi yasa za a bude masa kowa domin ya wuce ka'idar lokacin za a bude kofa in ko za a bude sai sarki ya sani hmm. in za a bude ba lokacin bude ta ba to sai sarki ya sani sai da umarnin sarki eh shine yace to a bude dan ya isa shine da aka bude daga baya sarki ya samu labarin cewa an bude kofa da daddare yace waye ce a bude kofa sai aka ce ai wani ne ya ce wai dan ya isa sai ce to ka je ka isa shine aka sa kofar kofar na isa to kaga irin waɗannan sai kuma kofar dogo shi ma daga sunan mai gadin wajen wanda yake gashi yanzu ba ita ma ya gani daita wai kofa nan eh, kamar tsari ne irin na yanzu misali tunda shi dama shi malam sa'id abdullahi a tambayarsa ya ce wa ya gina su aikin gayya ke irin na da bisa umarnin sarki ko kuma ya abin ya dinga kasancewa eh wato talakawa ne talakawa ne wato kaunar da jama'a suke da sarakunan suke nan sun lura cewa sarakunan su dan su suke rayuwa kuma mutuncin za su kare sun yarda da wannan kuma sun san ba dukiyar su za su sace ba saboda haka duk lokacin sarakuna suka kira suka ce ayi kaza akwai bayi wanda ake siye domin wannan ayyuka akwai dakarun sarki da suke shiga domin hikimar in ana yin ginin a ɗauki hikima ta sha'anin tsaro suna ba da shawarwari su ma suna yi akwai kuma talakawa wanda suke taimakawa saboda ganin cewa sarakunan su mutuncin suke karewa kamar yadda na gaya maka a lokacin abin da aka sani cewa aka ce sarki an san yana da mulki amma dukiyar sarki dukiyar kasa ce in ya mutu 'ya'yansa ba sa gadon dukiyarsa domin ba su ma da dukiyar ai barin kawo maka misali sanda sarki sunusu murabus ya murabus tun a lokacin akwai sauran darajar sarauta ina gidansa za ka ce ya koma da ya tafi azare gudun hijira da zai dawo a lokacin zamanin gwamna rimi sai aka ci to da ina zai zauna kuma lokacin da ya yi mulki lokacin sarauta tana sarauta duk sarki shi ne da kasa zai iya ba wanda ya ga dama amma shi bai arzikansa ya ba kansa ba da ya zo a ina zai zauna sai sarki suka yi magana da gwamna sai sarkin kano mai martaba sarki allah ji kasa da bare to in ya zauna gidan sarki da yake a wudil ya zauna a nan shine da ya dawo daga azar shine aka zaune da shi daga baya kuma sarki ya ba da umarni cewa masarautar kano ta sadaukar da wannan gidan sarauta na kano da yake wudil ta bawa mai martaba sarki murabus da kuma zuriyarsa amma duk da mukamin da ya da sauransu da ya bari ba shi da wani dukiya ba shi da abin da ya tara saboda haka kamar ina kama misali in duk motocin nan na kasaita na bajinta da sauransu da ado bayan ake ganin su da wannan sun zaka nasa ne amma da ya mutu da wannan sabon sarki ya hau sarki muhammad sunusu na biyu sai a ga kun yana amfani da su daman nan gidan sarauta ne shi na kawo maka misali na ce yanzu za ka ji ana ta zargin wani gwamnan ya sauka ma ta motocin gwamnati kusan talatin ko ishirin ko goma wanda su turawan da muke kwaikwaya su ba ka suke yi ba turan da muke kwaikwayon da su ma irin yadda waɗancan sarakunan su haka su. To sai kuma ansar tambayar Ali Gudi-Gudi Kano mai son tarihin mutanen da ake kira kabilar Bera Kora tribe a China. To idan Malam Gudi-Gudi na saurare, Ga bayanin da muka taɓa yi a baya, su dai waɗanda ake kira rat tribe ma'ana ƙabilar ɓera a ƙasar China ba wai 'yan wata takamammiyar ƙabila ba ne marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban ciki har da matasan da suka kammala jami'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna da baƙi da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatila suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar china Hasali ma Bandara tribe ana kuma kiransu Ant tribe wato kabilar tururuwa ko kuma Whale tribe ma'ana kabilar rijiya ko ramuka duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. Wata manazarciyar da ke jami'ar Pekin ce mai suna Liyan ta fara kirkiro irin wannan lakabin. To sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansoshin wasu sabbin tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero ta Kano da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To da lagai da Ibrahimu yanzu ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da wannan takarda ta Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau Bajoga. Waɗanda suka rubuto suna faɗin cewar abin dariya wai yaro ya tsinci haƙora. To mu dai mun san sabon faifayin bidiyon da shugaban ƙungiyar 'yan Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar inda ya yi wasu bayanai dodo ne kawai. Domin mu al'ummar Arewa maso gabas mun san an samu zaman lafiya. don haka babu wani shigen da kunun zaki zai yi ya baiwa koko tsoro shi kuma wannan takarda ta mutari dan mu'azu baban halifa jikan kande wanda ya rubuta yana cewar assalamu alaikum voa hausa gyara kayanka ba zai taɓa zama sauke mu raba ba shugaba buhari ya kamata ka canza salon mulkin ka. ta yadda talakawanka za su ji daɗi domin fa don a tuka tuwon gobe ake wanke tukunya. Toma da lakafinmu mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Babban jami'in diplomasiyya na Amurka ya isa China ƙasa ta uku kuma ta ƙarshe a ziyarar da yake yi a Asiya, inda ya mai da hankali akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da ake takaddama a kai. sakataren harkokin wajen na amurka rex tillerson ya faɗa a yau asabar bayan bayan zaman tattaunawa a beijing da takwaransa na china Yi cewar zaman tankiya a yankin ƙasashen koriya ya kai wani mizani mai hatsari an harba wani mutum har lahira a yau asabar bayan da ya kwace bindigar wani soja da ke gadi a filin jirgin saman orly da ke paris a cewar 'yan sanda da kuma waɗanda abin ya faru a idan su. jami'ai sun kwashe maziyarta a yayin da 'yan sandan suke bin diddigin lamarin motocin ayyukan gaggawa sun kewaye filin jirgin yayin da matafiya da suke a ruɗe suka taru a wurin ajiye motoci sannan su kuma zaratan 'yan sandan ƙasar suka yi ƙoƙarin tabbatar da tsaron filin jirgin jami'an 'yan sandan faransa sun ce mutumin ɗaya ne ke da hannu a harin yayin da suka karyata rahotannin da suke cewa akwai mutum na biyu tsohuwar takarar shugabancin amurka hillary clinton ta ce a shirye take ta shiga cikin tattaunawar da jama'a ke yi kan sauyin yanayin siyasa a amurka tun bayan zaben shugaban kasa da aka yi a watan nuwamba clinton ta faɗa jiya juma'a a wajen taron liyafar cin abincin dare ta sha tara ta bikin st patrick ƙungiyar mata jinsin ƙasar ireland a birnin scranton da ke jihar pennsylvania cewar kamar yau yawan abokaina a yanzu yana zamar min wahala in kalli labarai amma duk da haka clinton ta kara da cewa ban yarda cewa za mu iya barin bambancin ra'ayin siyasa ya zamo abin da zai raba kawunanmu ba bai kamata mu yi watsi ko mu juya ma juna baya ba a saboda kawai muna da bambancin siyasa tilas mu saurari junanmu domin mu karu da juna manyan motocin bas-bas sun fara jigilar 'yan tawayen siriya da iyalansu a yau asabar daga wuri na ƙarshe da 'yan tawayen ke rike da shi a birnin homs da ke yankin tsakiyar ƙasar fitar tasu na cikin yarjejeniyar da rasha ta mara baya aka kaddamar a farkon wannan watan to masu sauraro da daga dattin labaran da muka zo karshen shirinmu na rediyo a yanzu sai can da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya idan allah kai mu da ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen ana iya cigaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta domin shirye-shiryen matasa kamar wato na bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com yanzu a madadin saura aboka aiki musamman ma nazir ahmad hausawa da waɗanda suka kula da ɗakin na watsa shirye-shirye tare da injiniyan mo ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.